jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da ya saba bin kadin waɗanda ba a yi wa adalci ba ta lamarin rayuwa irin gado fanshan ma'aikata ta taƙi haƙƙin ɗan adam ya yaƙi da cin hanci da rashawa da dai sauransu a yau za ku ji cewa mutumin da ya sayi gonar zinarin nan a jihar Yobi. ya kafe kan matsayarsa ta sai dai a tafi kotu ku kasance da mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel A shirinmu da ya gabata, mun ji bayanin hakimin yankin bulabulin da ke da maturu, kallab da mursama, kan batun gonar nan da ake magana ta zinari a jihar Yobe. Inda ya ce ya tsame hannunsa daga mara kowane bangare baya, sai dai batun tabbatar da adalci. Hakimin ya ce duk da sa bakinsa, hakan bai sa wanda ya sayi gonar wani ma'aikacin gwamnati Zakar Abdulkadir sassautowa don a warware takaddamar ba, inda ya nace sai dai a kai shi kara kotu. Shirin ciki da gaskiya ya nasarar samun zakar wanda ya ci gaba da nanata batun shi dai ya sayi gona kuma ba zai amince bayan shekaru a zo a ci akwai wani kuɗi da bai gama biya ba. Matsayina uban yaron ba yana nan ba? Eh nan. Uban yaro ya ce ya sayar mun gwana. To wani matsayi zan sake magana? Eh abinda suke faɗa shine wannan sashin nasu da suke da wannan zinari da suke magana cewa baya cikin inda suka sayar ma. dinari suke magana baya cikin wanda suke magana ai da ta mai sun ya dauki sample ya je Kaduna ya kawo musu result sun ba ni result ne ina ji alaji da shi kofi mi da kofi na result na sample nasu sun ba ni ne shi ba magana kiyari mun zanna da shi min signing min signing duka ya ba ni kofi na wani sai hmm. ba ni kofi na ba ke sa da ce ba adalci a cikin zancen To, yanzu kai Alhaji Zakari me kike so a yi maka kai ma ma adalci din? Me zai ce sai abin da za su yi mana ba mun bar da Allah ba? Ba Allah na tare da mu ba? Wato abin da ake magana Alhaji Zakari kai ka ce ba za ka amince da komai ba duk wanda yake kalubalantar ka kan wannan abun ya je a gama a kotu maimakon sulhu da ake so a yi. Sulhu ai ban ki sulhu ba yi. Akwai sulhu da uban yaron da yake ya kai mun gwara akwai sulhu da zai yi da shi ne? Akwai sulhu da nake da shi da shi? akwai sulhu da zan yi da shi fiye da uba ya ce ya sayar da uban bai mutu ba yana raye ɗaya ce da bai yarda ba an taɓa ina, da uban ya wuce ne dai a kayan gado zai magana komai daidai ne amma gaban hakin uba ya ce ya sayar ubana saboda Allah eh alhaji zakari maganar da ake an ji kasa gonar wajen shekaru goma sha bakwai ne ko takwas da suka wuce eh. ah, amma abin da ake magana shine akwai ɓangaren gonan wanda baya cikin cinikin da kuka yi haka ya ce eh ai mu ajiye mai kura ne ran da yaƙi waye shi baban eh shi ya ce akwai ajiyar shi tun farko muka ce ya ɗauke ajiyar shi farkon magana da muka yi ya yi tono guri uku bai ga mu ga abin da ya faru ba kuma masu garin wanda shaiduna suna nan mun yi da su to me yake nema da ni so bayan shekara goma sha bakwai ya zo yana nema ce akwai gol a gurin a to gol ku ɗauke na masu damu su ta tonu tonon su daga ma cewa akwai guntu dubu goma shekara goma sha bakwai ka tuna dubu goma sha bakwai goma ka wasu yanzu kana tambaya dubu goma sha goma ciniki ya muka yi eh ma'ana sauran waɗannan kuɗin ina zuwa alhaji zakari waɗannan naira dubu goma in an yi yanzu shekara goma sha takwas ko sha bakwai kana jin darajar su nawa ne yi shekara su goma sha na taɓa barin gwanin in yana bi na bai tambaye na tun wannan lokacin ba har yanzu sai da yana tambaya na dubu goma. Alai Zakari lokacin da muka tambayi hakimi da tun da abun ya kai wajen sarkin da masu ruma shi hakimi ya ce lokacin da kuka yi wannan cinikin ba su ma sani ba kun yi ne tsakanin ku kawai. To filin da yake gigin gidan shi lantan sabai da suka sayar yana da shaida ne? Tulotai nawa aka sayar da masu da shaida ciki? Balle gwanan da ya canje ji? yanzu dai a ƙarshe ka duba agreement please my dear ya duba agreement da ake sai da fulote duk a dawatura akwai sanin nashi Shugaban zaron sulhu wanda kazalika ne mai taimakawa gwamnan jihar Yobe, mai malabu ne, kan lamuran addini. baba Babagana Malam Kyari ya bayyana wannan fili zaman da zauren su yayi da kuma matsayin da suka cimma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم أما بعد masu sauraron mu a wannan gidan rediyo mai alfarma mai daraja wanda yake tsaga gaskiya tsakanin gaskiya da gaskiya wato biyoyi nake mika sallama ga duka masu sauraro na an fi sani na ustaz babaga na malam kyari a mai baiwa gwamnatin jihar yobe shawara kan harkokin addini kuma har yanzu ni ne shugaban zauren sulhu na jihar yobe alhamdulillah mun yi zama na ɗaya mun yi zama na biyu akan wannan ga dukkan bangarori guda biyu da kuma waɗanda abin ma ya shafa daɗin abin hada hakimi da da ake zarginsa da wani handama ko ba bakeri akan wannan a zaman mu na ɗaya ma mun Allah ya taimake mu an warware a cikin bahasin da muka bayar aka tabbata cewa hakimi babu hannunsa a cikin wannan maimakon ma a zarge shi gwanda a bashi eh, takardar yabo da sauransu a zaman mu na biyu mun bi bahasi a kusan binciken da kwamitin zaurin sulhu na jihar yobe ta yi ma maganan zinari ko abin da ya kamanci zinari kusan ma babu a wannan wurin to amma babban abin da muka lura hakika gonan nan da ake magana komi kankantansa shi mai korafi akwai hakkinsa gaskiya wanda ya kamata wanda ya siya wannan wurin. ya sake mayar mishi haƙƙinsa ya Allah a gurin akwai zinari a bakar ƙasa ne taɓo ne akwai ɓangaren da bai biya ba kuma a zaman mu na biyu shi zakari ya tabbata cewa hakan yake to sai muka so aka samu haɗin kai tsakanin lawanin gurin da bulaman gurin da shi hakimi da kuma su yayan wannan dattijo da suke masu ƙorafi a wannan wuri duk sun bada haɗin kai ɗari bisa ɗari ga zaurin sulhu mu a sasanta mu iya inda bai biya din nan ba hakkin mu ya biya mana mun zo ga wannan haji nasir ma sauraro mun zo ga wannan matsayin amma Allah da ya ga shi zakari wanda ya saya wannan guri hakikan ce gaskiya shi fa wannan guri sai yayi kuma ya biya to na ce haji zakari me zaka ce da wannan ƙorafi ya ce a yi ba da wani ƙorafi in mutum da ƙorafi a kai na yaje ga hanyar kotu to ma sauraro kun sani mu gauran sulhu aikin mu sulhu ne sasantawa ne da daidaitawa wanda sharaɗin mu shine bangarori guda biyu mai korafi da wanda ake korafi a kansa suka daidaitu suka ce to a sasanta mutu nan ne muke samun galaba amma yayin da bangare ɗaya ya, bangare ya ce shi bai yarda da sulhu ba a je kotu to shi ke nan lalai wuce za mu iya rubuta report namu akan wannan kes mai korafi ya ce to zan tafi kotu in ya tafi kotu kuma sai mu aikawa kotu ga zaman da muka yi kan wannan abin ga bahasin da muka yi kafin ka yanke hukunci ga kuma suka saurari wannan kara to zauren sulhu fa yayi zama na daya yana zama biyu ga kuma abin da muka yi mu shine iyakacin mu amma tun daga wannan zaman namu yau kusan wata uku su masu korafi mun ba su hanya ku tafi kotu ku bi hakkinku mu ga iyakacin mu to har yanzu su ba su kotu ba ba ga nan mu ba mu da abin da za mu ci kuma ba za mu iya kai wa kara ba don mu ba masu hakki ba ne. idan watakila mai sauraro zai tuna a shirinmu da ya gabata musa umar a madadin waɗanda suka mallaki gonan na ainihi ya ce ba su da ƙarfin da a halin yanzu za su yi zuwa kotu domin neman haƙƙinsu. Don haka za mu ci gaba da bibiyar wannan batu. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kama wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu musamman abokin aiki na Nasir Adam Hikaya. Nisar fil hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.